ana dai wata ga wata masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda kungiyar AES na kawancen sahil suka yi dai watsi da bukatun kungiyar ECOWAS na hada rundunar sojin ECOWAS da kuma kungiyar ta AES yayin da dai shugaban kungiyar ta ECOWAS suka bukaci akan cewa suna bukatar Nijar da Mali da Burkina Faso da zo ai aiki ta runduna a zama runduna daya domin kara tabbatar da ingancin tsaro a yankin sahil. kuma dai masu sauraro za dai ƙara sauraron wasu rahotanni da muke ɗauke da su kai tsaye da kasar ta najeriya da kuma kenya tare da kamaru da kuma chadi da mali da kuma burkina faso amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta tawo mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin bayan dai irin kiranye-kiranye da kungiyar kasashen yammacin afirka ta yi wa kungiyar ta aes domin su dawo cikin nata domin a ci gaba da gudanar da ayyuka sai dai kuma daga bisani duk da irin kiranye-kiranye da kungiyar ta yi wa kasashen guda uku domin su dawo cikin kungiyar kasashen guda uku dai suka yi fitali tare kuma da kin amsa gayyatar tare da kin amsa gayyatar kungiyar ta ecowas inda daga bisani kuma kungiyar ecowas din ta bayyana akan cewa dai tana bukatar randanar sojan nijar da na mali da na burkina faso su zo su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tabbatar da ingancin tsaro a yankin sahel inda lokacin da kungiyar ecowas ta fitar da wannan sanarwar tun a ranar alhamis da ya gabata kungiyar aes din da bata mai da matani ba kuma kazalika bata ce komai ba sai dai a jiya ne dai kuma kungiyar kasashen yammacin afirka suka yi wa kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas martani ƙungiyar yes tsin ta kasashen yankin sahel ta yi watsi da duk wani ƙawancen soji da ecowas ta yi watsi da duk wani ƙawancen soji da ecowas wajen yaƙi da ta'addanci ta ce ba da ita ba kamar yadda ta bayyana kungiyar ta ecowas kungiyar aes zai ta yi watsi da duk wani ƙawancen soji da ecowas wajen yaƙi da ta'addanci kamar da wasu kafafen yada labarai suka wallafa kungiyar ecowas dai ta dai bukaci kungiyar ta kawancin sahil aes da su taimaka domin a zo a tabbatar da ingancin tsaro sai dai kuma cikin bayanin da kungiyar eco din ta yi ta bayyana akan cewa kungiyar eco kungiyar aes din su ne dai suka fi fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro da kuma irin yadda 'yan da kayan baya suke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka a yankin sahil wanda hakan ne dai ya sa kungiyar ecowas din ta bayyana kan cewa tana da bukatan kasashen guda uku da su dawo cikinta domin a kafa rundunar soji domin ƙara tabbatar da ingancin tsaro shin yan ƙasa kuna goyon bayan watsin da ƙungiyar aes suka yi na tayin da ƙungiyar ecuador din suka musu domin ƙara samun ingancin tsaro a yankin sahel kamar yadda ƙungiyar ecuador din suka bayyana kan cewa yankin sahel ya fi kowane yanki fama da matsalar 'yan ta'adda a ƙasashen yammacin afirka shin kuna goyon bayan watsin tayin da ƙungiyar aes din suka yi ko kuma a'a ba kwa goyon baya haka zale kuma bukatar sakarwa 'yan siyasa mara a jamhuriyar nijar mu'awara dai ta barke a jamhuriyar nijar yayin da ake dab da cika shekara guda da juyin mulki a kasar dangane da batun sake mika mulki a wani fararen hula da ma sakarwa 'yan siyasa mara domin su shana a kasar ta nijar ana dai samun mabambantan ra'ayoyi akan batun sakarwa 'yan siyasa mara. ta yadda za su gudanar da harkokin jam'iyyu a kasar inda da dama ke ganin bukatar hakan na da nasaba da kalubalen da kasar ke fuskanta yayin da wasu ke ganin lokaci bai yi ba la'akari da kalubalen rikice-rikicen da ita kanta siyasa ke tattare da su jim kaɗan bayan juyin mulkin ne dai sojojin da suka karbi ikon suka fitar da sanarwar soja kundin tsarin mulkin kasar da kuma dakatar da duk wasu ayyukan siyasa a kasar bazum ma'azum wani mata bazu ma'azu wani matashi dan siyasa ne kuma yana daga cikin masu ganin akwai bukatar cire takunkuman la'akari da ƙalubalen da kasar ke fuskanta a fannin tsaro to sai dai ga Muhammadu Ibrahim sai dai kuma ga Ibrahim Muhammad Tullu lokacin ya bayyana kan cewa lokaci bai yi ba ganin yadda 'yan siyasa ke watsi da manufofin al'ummar su hatta wasu 'yan siyasa ma kamar Alhaji Jafar Dubai na ganin barnan da 'yan siyasar suka yi ce 'yan siyasar Alhaji Jafar Dubai na ganin barnar da 'yan siyasar suka yi ce ta janyo yanayin da kasar ta fada na juyin mulki to sai dai ga habibu mai gujiya duk da cewar akwai bukatar sojojin su tsaya su daidaita al'amura amma kuma za su iya amfani da kwarewar wasu daga cikinsu wajen gudanar da ayyukan ci gaba a kasar wannan dai ba shine karo na farko ba da 'yan siyasar ke kiranye-kiranye ga junansu ba kan su zo su haɗa karfi da karfe domin tun karar ƙalubalen tsaro ko a lokacin shugaba isufu muhammadu da ma muhammad bazin ɗin ma jam'iyyun siyasar kasar da dama sun yi mubaya ga masu mulkin domin cimma wani manufa sai dai wasu kuma sun fara kira ga 'yan siyasar kasar akan cewa kamata yi su je su haɗa kawunansu da mulkin sojojin domin ciyar da kasar gaba ba wai su ci gaba da zura ido suna ganin a samu koma baya ko kuma a samu kalubale ga mulkin sojin ba a kuma zalika dai idan mu koma can kasar ta caɗi inda faransa na zargin shugaban kasar chadi kasa da wata biyu bayan shan rantsuwar kan mulki shugaban kasar chadi mama idris debi itunu na fuskantar tuhuma daga hukumomin shari'ar kasar ta faransa faransan dai na zargin zababben shugaban kasar na chadi mama idris debi itunu da wadaƙa da dukiyar jama'a tare da ɓoye kaddarori da kuma yin almubazaranci wajen sayan suturu na alfarma kamfanin dillancin labaran faransa na ap ya rubuto cewa tuni babban ofishin yaki da cin hanci da rashawa na ƙasar faransa da ake wa lakabi da okridif ya fara bincikar shugaba david kan waɗannan zarge-zarge ne tun a farkon watan janairu da ya wannan shekara bayan da wata mujalla da ake walakabi da madifarta ta wallafa rahoto a cikin watan disambar bara mujallar ta rahoto cewa shugaba david da yawo kan madafin ikon taɗi bayan rantsuwar mahaifinsa ya kashe zunzurutun kuɗi da ya kai iro dubu 900 wajen sayan suturu na alfarma ta hanyar wani kamfani da ke kasar ta chadi da ya biya makudan kuɗin a wani banki wannan lamari ya farkita 'yan chadi dakari da halin kunci da talauci da talakawar kasar da ke gabashin afirka ke cikin ƙarshen mulkin iyalan debi a cewar dan fafutuka andrew ngombe mai yawa wannan kalla na nuna na nuni karar cewa debi ya bi sauran shugabannin kama karya na wasu kasashen afirka da ke ɓoye kuɗin sata a ƙasashen ƙetare dama dai can a cewar dan adawa mas kamkoye wannan lamari ba bakon abu bane a chadi domin kasar ta kwaye shekaru sama da talatin karkashin shugabannin da mukarrabansu masu da gomin talakawa ba tare da sun fuskanci shari'a ba to sai dai magoya bayan shugaba debi wanda ya lashe zaben chadi daga garumin rinjaye tun a zagayen farko a watan mayun da ya gabata kamar hadizan muhammad ibrahim mazauniyar birnin jamaina na da ra'ayin cewa kashin kaji kawai ake so a goga wa shugaban idris debi ta ne waɗannan zarge-zarge a can baya dai shugaban muhammad idris debi ya yi watsi da waɗannan zarge-zarge cikin wani littafi da ya wallafa gabanin zabensa to amma tun bayan sake kaɗo da badakallar shugaban da makusantansa suka ji cewa ofan game da batun da tuniya fara tayar da kura a ƙasar ta chadi ana dai sa ran wannan bincike ya faɗaɗa zuwa ƙaddarorin da iyalan debi suka mallaka a ƙasar faransa tun daga lokacin lokacin da lokacin da mahaifinsa ya gudanar da mulki a ƙasar ta caɗi. wanda dai har yanzu dai kasar ta faransa gani take fa kamar idris david din akwai wasu abubuwa da yake kukullawa wanda har faransa ta fara zargin sa tun yanzu sai dai wasu kuma suna ganin cewa kawai faransa ta fara wannan zargin ne saboda tana tunanin kamar idris david ituno mama idris david ituno kamar zai iya juya musu baya shi ma dai ya je ya haɗe da kasashen yankin sahel na niger da mali da burkina faso shi yasa dai suka fara irin wa'annan fito da irin wannan zarge-zarge domin dai shafa masa kashin kaji su sa talakawa su fara tsanarsa har su ji gwara ma lokacin zaɓen yin losu kada